الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأمم المسلمين إن روكم الله سبحانه وتعالى ليكرأ من كاوى وأيكم من الخير da gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo innahu waliyyu zalika wal qadiru alai Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu wannan rana mai albarka ta Laraba rana ta farko a mako da muke karanta wannan littafi mai albarka hikmatun min tarikh na fadilatu sheikh Usman ibn Muhammad al-Khamis hafizahullah Allah Ubangiji ya sanya masa ladan wannan aiki da ya a mizanin kyawawan ayyukansa a yau muna laraba ashirin da uku daidai ga watan jimadal ula watan shida na shekara ta dubu da da talatin takwas hijiriya wanda ta yi daidai da ashirin da biyu ga watan uku na shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya muna nan dai a cikin laifufukan da ake gani na usman ya yi da yadda kuma ake su ɗaya bayan ɗaya ake duba su da idon basira da kuma ake auna su da ma'auni da mizani na adalci a shar'ance kuma a hankalce za mu ɗauki alma'akazu sabi uku laifi na bakwai da waɗannan 'yan ta'adda da suka kashe sayidina usman suke tuhumansa da shi wai al'itimamu fi safari shine cika wato sallah a halin tafiya mun san abin da ke sunna na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yin kasaru yin kasaru ga matafiye sannan mun san kuma kasaru din nan ruksa ne sauki ne sauki akai amma abin da ke asali shine mai cika sallah mai raka'a hudu a raka'a hudunsa a halin tafiya dai sauƙi ne aka yi kaga na asalin ne cikawa wannan kuma sauƙi ne to za mu ji dalilan da sayidina usman ya sa ya cika sallah ɗin sallar rasulu sallallahu alaihi wasallama fi safari raka'atai ne babu shakka abinda aka sani aka tabbatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah raka'a biyu a halin tafiya shi ma wa salla abubakarin fi safari raka'atai ne shi ma sai dina abubakar da ya zamanto khalifan manzon Allah sallallahu alaihi na farko shi ya yi salla raka'a biyu a halin tafiya wa salla umaru fi safari raka'atai ne khalifa na biyu da ya zo bayan abubakar shine saidina umar shi ya bi sahun wato magabatansa manzon Allah sallallahu da abubakar a inda shima ya cika wato yayi raka'a biyu a halin tafiya wa salla usmanu sadaran min khilafatihi fi safari raka'ataini shi ma sayidina usman a farkon al'amarinsa da ya hau khalifanci a tsakiyan abin nafin shi daga farkon hawa har zuwa tsakiya na zamanin khalifancin shi shi ma yayi ta sallah raka'a biyu ne a halin tafiya summa daga baya a tamma fi safari sai ya cika a halin tafiya ya cika a halin tafiya to me yasa ya cika din me yasa ya cika din yace wal jawabu amsa huwa shine awwalan na farko hadhihi mas'alatun fiqhiyatun mas'alan cika salla ko kuma eh, taƙaita ta rage ta a raka'a biyu mas'ala ce ta fiƙihu. Matsala ce ta ilimi matsala ce wanda malamai sun tattauna ta kwarai da gaske ina fata an gane ko kuma ijtihadiyatun matsala ce ta ijtihadi ta ijtihadi ijtahada fiha Usman Usman ya yi ijtihadin shi fa afta fa kana ba. idan sayyidina Usman ya yi ijtihadi din ya kuskure sai me idan ijtahada al-mujtahidu fa asaba falahu ajr ajarani wa in afta falahu ajarun wahid idan mai kokari yayi kokari ijtihadi yayi ijtihadi in tsakanin shi da Allah ne ya hango ni abu ya ijtihadi idan yayi daidai yana da lada biyu idan ya kuskure lada ɗaya ne hada idza kana qad akhta fi'lan wannan din kuma idan har ma an tabbatar ya kuskure ne fi'lan takan yi wani ya ce la ishtihada ma'an nafsi ko ba a ishtihadi bayan ga nafsi karara ya tabbata nafsi ya ce giya haramu ne sai wani ya ce zai je research akan giya ya tabbatar haram ne ko ba haram ne tunda qur'ani ya ce haram ne hadisi ya ce haram ne bata lokaci ne kai ta ishtihadi ka je kana ta making effort da research na shekara dubu nan gaba babu yanda za ka kullo mana da wani abu daban game da giya ka ce ba dai a haramun nan take ba ko ɓata lokaci ne kawai lashte hada ma'an nafsi to amma sai dai shi sayyidina Usman a matsayin shi na khalifa ko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ja mana kun yace alaikum bi sunnati sai yace wa sunnatil khulafa'ir rashidin ku bi sunnata da abinda khalifofi na hudurin nan suka sunnanta muku so a farkon al'amarin shi ya bi sunna manzo Allah ya cika ya kasar bayan shekaru da dama kuma har yanzu yana cikawa ga wani abun da ya bayyana a gare shi to amma nan bi sallallahu ce ku hada da na ku hada da nasu ko ba haka ba sannan matsala ta gaba shin idan misali na yi tafiya hai na cika sallah ban da ita na cika ta bayin kasar ba shin ban da sallah ba da ita manzo Allah sallallahu abin da yake kawai idan Allah ya rangwanta maka ya maka sadaka ka karba kai appreciating ka yadda Allah wanda ya isa ne yake na rage maka mutum ne ka je sayan wani abu a wajen shi ana sai da shi naira dubu ɗaya ce ka ɗari biyar na rage maka rabi ina fata an gane wannan he ka karɓe shi da girmamawa ka yadda cewa eh ka yadda zai ji daɗi wanda ya rage maka ne amma ba a ce a ah, in ka ce masa a ah, ga shi sai nan gaba kuma a ce ciniki bai yi ba ko da yake za mu ji dai wahal hadal amurto mu ɗauka shin yanzu idan sayyidina Usman yayi tafiya sai ya cika sallah bai yi kasar ba saboda wani al'amari da ya taso wannan laifi ne da har ya kai a halatta zubar da jinin mumini laifi ne da ya kai a zartar masa da hukuncin kisa don na yi tafiya kai na cika sallah bai yi kasaru ba eh, a zubar masa da jini a kashe shi babban sahabi irin sayidina Usman na uku cikin khalifofin manzon Allah na uku cikin waɗanda aka yi wa albishir da aljanna sun suna duniya wanda ya auri 'ya'yan manzan Allah guda biyu ruƙayya da ummu kulsum halifan al'umman musulmi kuma a zub da jinin shi a cikin madina dab da masallacin manzon Allah wannan ya cancanta laifi wani irin laifi ne wannan ina ne aka aka taba hukuncin kisa ga wanda ya cika ya cika sallah ba wai ya yi dinayin ɗin ƙasarun ba ne ya yi shi wani abu ne ya bayyana a ganin shi ya cika shi ke sai a ce an zartar maka da hukuncin kisa ina fata an mutum na ne suke shan giya na ne suke abubuwa laifuka amma cika sallah ta zaman zamanto hukuncin kisa وهل هذا الأمر dama usman wannan al'amarin shi ne zai halatta jinin sayidina usman. ومن المعصوم غير رسول ومن المعصوم wane ne ma'asumi in ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne kai ma'asumi wanda baya kuskure wanda Qur'ani ya tabbatar la yantiqu anil hawa in huwa illa wahayun yuwa kwata kwata baya magana akan bisa radin kansa ko ra'ayinsa ko abin nan sai abinda wahayi ya faɗa masa yayi ثم إن في هذه المسألة خلافا بين أهل العلم سنة وأن مسألة ما تشك صلى a halin tafiya cika ta wajibi ne ko ba wajibi ba ne ƙasarun ne wajibi kuma al'amari ne mai saɓani akwai saɓani tsakanin malamai wa aksaru ahalin ilmi ala annal ƙasar fi salati sunnatun mustahabbatun majoritin malamai ƙasarun innan sunna ce wanda an so kai sunna ce mustahabba Fa'iza idza kana usmanu fa'ala shay'an idan sayyidina usman yayi wani abu fa huwa annahu taraka almustahabba faqat let azum ma bai ma kasarun ba menene ya bari a musulunci na ya bar sun ya bar mustahabbi ne ba wai farilla ya bari ba ko ba haka ba don ka ba idan idan har kasaru din nan mustahabbi ne sunna ce mustahabbiya idan har mutum ya barta ya cika alal aqalla a musulunci mai kabari mustahabbi kabari ko ba haka ba ba farilla ne ka bari ba wajibi ne ka bari alal dai mustahabbi ka bari wa fa'ala ja'iza kuma ya aikata yayi abinda ma yake asalin shine cika sallah aw taraka wa fa'alar azima ko kuma alal ka ce ya bar sauƙi, domin ƙasar sauƙi ne aka yi wa matafi ko to ya bar ya yayi na asalin to shikenan sai me amma ba a tamma usman ya ce to mu je dai mu kawo me yasa ya ci kafin? mu kalli abin Fakar ƙila li ahadi amrai sai dina usman ya cika sallah ne a halin tafiya saboda abubuwa guda biyu ne suka jawo haka na farko li annahu ta'ahhala tazawwaja fi makka kun sa a madina suke ko to yana da iyali a asalin shi iyalan shi suna suna makka ne ai daga can ya auro su ta'ahhala fi makka a lokacin shi saidina Usman yana da iyali a makka yana da iyali a makka tun da tun zamanin manzon Allah aka yi konkarin makka a fatu fatu makka to ahala aita zawaja shi yana gani ya yi aure ne a makka yi aure a makka fi makkata fa kana yara annahu fi baladihi lidhalika atamma hunak shi kawai abin da ya gani kawai idan ya zo maka gida ne gidan sirkansa ne nan ya yi aure nan ya yi kaza kaza kafin a yi hijira madina ina fata an gane ko saboda haka a nan ne fa ya cika ɗin da ya zo ma'aikin haji a makka nan ne ya cika maimako duk zaman shi a makka ya zaman to ƙasar yake yi cikawa ya yi shi yana ganin nan gida ne shi ma nan matan shi ya aure su ya yi kaza kaza kamar shi ɗan gida ne idan muka tuna lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi ya zo yin umra din nan da aka hana shi aka ce sai baɗi aka yi sulhul hudaybiya ranar sulhul hudaybiya wa aka tura makka din da ake gani shi ɗan gida ne wa aka fara tura ya ba da shawara shi kar a tura shi sai dina umar aka fara tura ka je ka faɗa wa waɗannan mutane fa ba yaƙi ba ne ya kawo mu mun zo ne mu yi umran mu kawai mu koma sai dina usman ya ce a'a ka ga shi sai dina usman ɗan dangi ne yana da mutane yana da dangi shi gida ne dan gida ne ni kuma akwai takun saka da ni da su ban da yawan wanda za su kare ni in an taba ni kamar sayidina Usman kun san shi aka tura based on haka din ko ba haka ba to saboda haka shi da yazo zo makka zai kwanaki a cikin makka sai ya ga shi dan gida ne dan dangi ne saboda haka ya cika wannan ɗaya kenan da ake gani yayi haka din na biyu innahu khashiya an yuftatana al-a'rab sannan kuma ya ji tsoro saboda daular musulunci ta faɗaɗa yawan masu zuwa aikin haji sun yawa sun ƙaru saboda mutane daga ƙauyuka nesa nesa suna zuwa suna zuwa aikin haji za su zo a wannan shekara to sai sayyidina Usman hey ya ga waɗanda suke nesa ɗin nan nesa waɗansu garuruwa wanda ba sa kusa da nan kar su zo su ga yi dina Usman throughout a zaman shi nan kasar yake yi su koma su ce an haf ashe musulunci ma duk sallah raka a biyu ne ma ashe ai da duk zaman mu da shugaba khalifa amirul mu'minina ma duk raka a biyu yake ma kawai saboda haka ashe kuskure muke da muke raka raka'a hudu saboda kar su tafi da wannan misunderstanding da wannan tunanin su ishi yake so ya cika musu sallan su ga ashe yanda ake koya musu a can din haka shi ma khalifa ya yi ta a gabansu saboda haka suna nan abin nan ka mutumin da yake nesa da ƙauye kuma eh, baya kusa da birni inda zai rika samun object na ilimi da abin nan al'amari shi na da wuya kaɗan abu kaɗan sai ya rikitar da shi mu an zo ƙauye kawai an nuna mana salloli raka a hurhudu ne ashe ma bibbiyu ne Allah Allah ai duk duk halifan duniya na musulmin ma mun zauna da shi a waje ɗaya a shema ɗaya ya limance mu ya jagorance mu sallah duk a biyu ya yi ta ma a shi to kar to he ya ji tsoron irin masu wannan yawa tunanin ka san karamin sani uku bi kar a je kuma a mai da duk sallolin raka a biyu shi ta yi ta saboda wannan maslahan da Allah ba ijtihadi bane ijtihadi ne kuma alheri yake nufi hmm? alheri yake nufi akwai wanda yake nesa wanda bai kusa da ilimi akwai wanda yake wanda ba su daɗe da musulunta ba wani al'amarin addini sai dai kaɗan kaɗan za ka rika ɗan sake musu haka sun zo an ce musu raka a hudu ne sun zo nan gaba ɗaya birnin Makka ma inda ma ka'aban take kuma amirul mu'minina ne ya jagorance shi a raka'a biyu to su haka su na shugaba za su bi kawai innahu khashiya an yuftatana al-a'rabu an yuftana al ko ya ji tsoro saboda kar ƙauyawa su fitinu idan suka ga yana raka'a biyu ya zama to musu fitina wa yarji'u ila biladihim su koma kasashen su fa yaqsiruna salata hunak su rika yin sallolin ma gaba daya a kasaru ba su da ilimin a wannan don tafiya ne a yasa aka yi kasarun ba su da wannan ilimi fa atamma sayyidina usman sai ya rika cika sallah hatta bayyana lahum anna Aflas salati arba'u raka'at sayyidina Usman ya cika ne don ya nuna musu asalin fa ita sallan raka'a hudu take wal ilmu inda Allah tabaraka wa ta'ala Allah dai a'lam waɗannan dalilan su ne aka aka kawo aka yi hakashin su dalilin da yasa ya cika din kenan walamma atammat Aisha fi safar na na aisha ma akwai ranan da ita ma a halin tafiya ta cika sallan ba ta yi ƙasaru ba ƙalu li urwata sai mutsahabai suka zo suka samu urwatu ɗan zubair ma za a rada aisha ah mun ga fana na aisha ta cika sallah maimakon ta yi ƙasaru me take nufi ne kai ƙala sai urwatu yace ce ta'awwalat kama ta'awwala usmanu ajma'in ita ma akwai wani abin da ta ta riƙe hujja kamar yadda shi ba sayidina usmana ya ya cika bisa wata hujja falqasdu a takaice dai manufa anna usmana sayidi na usman ya yi ne saboda wani dalili da yake riƙe da shi kuma bai ce kowa ya riƙa cikawa ba bai kira kowa ya ce rika cikawa ba bai ce ya soke kasaru ya ya mai da kowa cikawa ba shi ne ya yi kuma a wannan yanayi na tafiya makka kawai da ya je din nan ina fata an gane wannan shi ya shi ne ya cancanci hukuncin kisa ku duba fa ku duba fa son rai fa hmm? shi sa ake so dama mai neman sababi in ka jefe shi da kashin tumaki ko mai ake cewa yau mai neman kuka in ka jefe shi da kashin tumaki ya ɗan jira haka ɗan ɓata har ya fasa kururuwa ya ce an ji masa ciwo ma ina fata an gane to dama ana son a kashe shi ɗin ake neman me waɗansu ‘yan abubuwa da za a liƙa masa duk waɗannan ba su kai wani hujjoji masu ƙarfi da ya dace a zartar ma mutum da hukuncin kisa ba to kun ji dai wannan ina fata an gane kun ji dai zargin ga raddinsa al-ma'akhidhu thamin wa tafi'u wal ashiru laifi na takwas da na tara da na goma da ake zargin shi da shi shine wai lam yahdur badran bai je yakin badar ba shine na takwas din wa farra yawma uhud yana cikin sahaban da suka gudu ranan uhudu da aka ji wuta din nan sosai sannan kuma wa gaba an bai'atir ridwan baya na ranar da aka yi bai'atur ridwan shine sulhul hudaybiya ranar da manzo Allah cewa zai miƙa mun hannuna a mutu don labari ya zo an kashewa shi din ne fa aka tura makka ta dalili shi ne aka yi a. don labari ya zo cewa an kashe shi amma kuma baya nan ne ina fata an gane idan kuka lura ma ya fi kowa tura kan shi ma cikin hatsari domin shi ne ya lamunci zai shiga makka ba a daɗe ai da yin yakin uhudu ba ai ba a daɗe da yin yakin badar ba ko uhudu badar aka ji musu sosai aka kashe mutum saba'in daga cikinsu aka samu saba'in Su da kule su ƙureshan shi ne suka fito suka ce ba za a shiga musu makkan ba ba za a shiga musu aka ce to wa za a tura ya sanar da su ba faɗa ba ne ya kawo mu Hmm? kaga wannan fato wanda zai yi shahada aka tura shi shine ya je ya tattauna da su eh shine nake daga ƙarshe dai shi din ne eh shi Usman to a kaga ai misali akwai tendency su Laraba eh, su Qurayshan da yake musirke ne kafin su kashe shi kawai amma duk da haka kaga ai shi ma yayi babban ya taka rawa a wannan labarin cewa an kashe shi ne yanzu shi yasa manzo Allah cewa zai mun mubaya'a a mutu kawai labari yanzu an kashe sayyidina Usman aka yi mubaya'a sannan manzo Allah ya daga hannun shi ce ga na Usman ko ya dora a sama to bai'atul ridwan da aka yi shi ai ba sai da sayyidina Usman din ya dawo ba kafin ya dawo ne aka ji labari amma kuma ana tuhuma wai baya na to warraddu dai ga raddi rejoinder da aka musu game da waɗannan tuhumomi guda uku na farko bai je yakin badar na biyu ya gudu ranar uhudu mun san sahabai sun gudu ko yayin da manzo Allah ce kar mutum hamsin din nan su sauko sam ta su sauko daga suka sauko Khalid ya zagaye ta bayan su aka zo aka sanya su a tsaki aka yi ta kashe sabai sun gudu qur'ani ya tabbatar istus'iduna wala taluna ala ahdi war rasul yadukum fi ukrakum fa asabakum ghamman bi ghammin likay la tahzanu ama fatakum wala ma asabakum wallahu ghafurur halim Allah yace na yafe mu to idan sahabai sun gudu har da sayyidina Usman me sai na kawai aka riki idan kuma ya gudu din kai yayi malaifi ko Allah kai ce wallahu ghafurun halim shi me na haka kace sam sai an kashe Allah ce na ya ce mai kace a'a sai an kashe a'a to ga dai abun warraddu raddi shine ala hadhihi fi sahih al-bukhari raddi bisa waɗannan tuhumomi guda uku din sun zo a cikin sahih al-bukhari an Usman ibn Wahab qala daga usman dan Wahab yace ja'a rajulun min ahli misra wani mutum daga mutanen misira ya zo kasan shi ma can gidan fitinan ne duk daga can abubuwan su aka kunno su faƙala sai ya ce manil ƙaun su waye waɗannan waye ku ƙalu sai suka ce ƙuraishun mu ƙuraishawa ne ƙala manil shaiku fikum waye dattijo shugaba daga cikinku elda ƙalu abdullahi bin umar ko kuma waye dattijo ko shehi ko malami waye malami ko mafi sani a cikin ku dai sai wannan tawagar suka ci abdullahi dan umar faja'a li abdullahi bin umar sai mutumin misran ya zo kai tsaye wajen abdullahi dan umar tunda shine shugaban tawaga kuma shine malami faƙala sai wannan ba misra ce ya na umar ya kai dan umar inni sa'iluka an shay'in fahaddithni anhu a ce da Allah ina da waɗansu 'yan tambayoyin da zan maka ka faɗa mun gaskiyansu hal ta'alamu na farko hal ta'alamu anna usmana farra yawma uhudin don Allah kana da ilimi kana da sanin cewa sayyidina usmanu ya gudu ranar uhudu qala na'am abdullahi dan umar yace eh tambaya ta biyu Faƙala فقال تعلم ta تغيب عن بدر ka san kana da ilimi kana da masaniyan cewa bai je yakin badar ba he was absent bai je ba ƙala na'am abdullahi dan umar ya ce eh na uku ƙala hal ta'lamu annahu taghayyaba an bai'atir ridwan shin kana sani baya nan a lokacin da aka yi bai'atul ridwan mubaya'an nan ta ridwan laqad Allahu anil mu'minina idh yubayi'unaka taka shajarci inda ayin nan ta sauka qala na'am abdullahi dan umar ce, eh babu shakka baya nan yi wannan qala Misriyu, sai ba misri ne ce Allahu akbar labarin da ya zo mana ya tabbata har an kai musu labari an hura kunninsu an ce ga laifuka saboda haka a haɗu a je a cire shi a mai tawa a yi kaza to wai shi ya zo konfamin daga jin aa ya ce allahu akbar shi ke nan shi ce ɗan labari ya tabbata ya'ani zahar alhaƙun labi yuriduhu eh, gaskiyar da dama nike so ya ta bayyana gaskiyar a yau faƙala wa abdullahi bin umar sai abdullahi umar ibn umar ya ce a to ai ban gama ba eh, he ka ji dalilan ai ka tambaye ni kaza fa nace eh kaza eh he ka tsaya ka ji dalilin kuma yace ta'al ubayyinu naka zo in maka bayani dalla-dalla ka ji dalilan waɗannan abubuwa. Amma firaruhu yawma Uhud, mu ɗauki gudun da ake cewa ya yi a ranar Uhudu, fa ashhadu ina shaida maka ina tabbatar maka ya gudu ɗin, amma annan laha afa an wa gafara lahu. Allah ya masa afuwa kuma ya yafe masa, ya gafarta masa. kama kala tabaraka ta'ala kamar yadda Allah ɗin ya faɗa da kansa innal ladina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an lallai haƙiƙa waɗannan da suka gudu daga cikin ku yawmal taqal jam'an da aka zo za a kafsa inna aka kafsa tsakanin runduna biyu da eh, na musulmi da na mumunai eh, na mumunai da na kafirai inna tazallahum ash-shaytanu zamiya ce irin ta shaytan shaidan ne ya zamar da su shaidan ne ya kautar da su bi ba abi ma kasabu sakamakon waɗancan mutum hamsin din nan da suka mene da suka sauko da annabi ce kada su sauko amma walaqad afallahu anhum walaƙar afallahu hakika Allah yayi afuwa a gare su ya yafe musu inna allaha gafurun halimun lallai hakika Allah gafurun mai gafara ne halimun kuma mai haƙuri ne ya ce kaji ya yi amma ga abin da mahalicinsa ya ci ko ba haka ba shi kenan Allah ce ya yafe to magana da ba za ta mutu ba to mai fitina mai fitina sai ce baya cikin wanda ayan ta sauka a cikinsu in ya so fitina kenan yan tawili ina fata an gane ko wa aka yi wa laifin wa ya ce ya yafe me nawa me naka na shiga tsakanin bawa da mahalicinsa babu babu ka isa ma ku je suratu ali imrana aya ta ɗari da hamsin da biyar a je a ƙara duba ta sosai wa amma ta an badrin amma rashin halartarsa yaƙin badar فإنه كانت تحته Bintu رسول الله صلى الله عليه وسلم akwai ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a matsayin matansa yana auren ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa kanat marida lokacin tana fama da rashin lafiya sosai tana buƙatan mai jinya shine har ya shirya annabi ya ce a ka zauna kai magidanci ne iyalinka tana fama da rashin lafiya ka zauna ka kula da ita ka jinyace ta domin idan ka tafi yaƙi da wani abu a da damuwa da tunanin ka bar patient iyalinka a asibiti rai kwakwai menene na? rai kwakwai mutu kwakwai don Allah za ka samu full concentration abin da yi kaɗin nan eh za ka samu natsuwa maka yaƙin ta ne da kyar ne duk inda kake aka ce iyalinka tana nan a asibiti to za ka ga hankalinka a tashe yake to sai manzon Allah fasale ce ya zauna ya kula da ita ya jinnace ta umurni ne na manzon Allah sai ya saba umurni manzon Allah to dalili kenan فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل niyan da kai har ka fito za ka nace ka koma ka kula da iyalinka to ladanka na mutumin da ya halarci badar duk abin da ɗan badar ya samu na lada na falala a wannan yakin kana ciki su a aikace suka samu wannan falalan kai kuma niyanka ce ta me ta baka niyanka ce ta baka wa ce duk abin da za a bawa ɗan badar na ganima kai ma kana da naka kason kun ga ai mun san misali mutumin da bai je yaƙi ba bayan da ake bashi ganima ba a bashi sai da a bashi cikin humusin humusi can wanda ake bawa lillahi wa rasulihi wa lizil qurba wal yatama a gutsura muku a can amma asalin 4 over 5 din na mayaka ne sayyidina manzo Allah ce to kai kana da cikakken kasonka saboda kai intending ka tashi kai yunkura zaka je ni na cika ka bai to yaya kuma wannan na'am annabi ya umurce shi ya saba umurni manzo Allah na'am to wanda ya umurce shi a je yaƙi shi ya sace umurtan shi kuma yace ya zauna ya jinya sai manzo Allah la yantiqu anil hawa ko in huwa illa wahayun yuha ba a taɓa rubuta wani mutum a jihadi sai ga matan shi za ta je haji ba ko ba ka ba yace ya rasulallahi na ji ta ce duk mace idan za ta fita za ta je haji ta je da muharramin ya rasula ga matana ta yi ɗamara za ta tafi haji ni kuma an rubuta ni cikin wanda za su je yaƙi a ko za cikin sojoji da za su je yaƙi manzo Allah sallallahu alaihi a ah, to ka je ka kai haji tare da matanka kun san hadisin ko ba haka ba can ma umurnin manzon Allah ne Allah ya ce ka bar yaƙin ka je nan saboda menene akwai wanda eh, za su isan masa yin yaƙi to mai matsala hmm? to sannan wannan ɗin manzo Allah ce komawa ne ka je ka jinyaci matanka sai un cancanci hukuncin kisa fi sabilillah manzo Allah ya bani umurni in aiwatar sai kuma a ce ne kuma an yanke mu hukuncin kisa Yan baya kawai wa amma taghayyubuhu an bai'atul ridwan amma rashin halartansa lokacin da aka je aka yi wannan a bai ridwan falau falaukana ahadun a bi batini makkah min usman da aka hu makana. da a ce lokacin akwai wanda ya fi sayidina usman daraja a cikin ƙwaryen makka da daraja da matsayi ga idon mutanen makka da shi annabi zai tura amma ba wanda aka ga shi ya fi wannan saiwa sai sai dina Uthman shi aka tura fa ba'athahu ar-rasul sallallahu alaihi sai manzo Allah ya tura shi je sami ya fahimtar da su ya a Quraishawa cewa shi fa yazo ibada ne na umra ba wai yazo fada bane abin da ya kawo su kenan wa kanat bai'atu ar-ridwan ba'da ma dhahaba Uthman ila Makkah shi wannan mubaya'an da aka yi an yi shi ne bayan shi sayyidina Uthman din ya tafi Makka ne aka zo ayi ne masababin aiki ko faƙalar rasulullah sallallahu da yumna can rumo da jita-jita ya zo aka ce an kashe sayidina usman an kashe sayidina usman tabbas wata da mata ce shaidan ne ya zo ya ta kururuwa ya rikide a misali a wani mutum haka ya ya ta kururuwa an kashe sayidina usman ya ta gudu yana son haddasa fitina an kashe shi an kashe shi hankali ya tashi fa ko ga manzo Allah da sabai ba su ma zo da shirin yaƙi ba ba damara ba komai ba kayan faɗa masu nan dan takobi ne na bije maciji ko na haɗuwa da ɗan wani naman daji a hanya idan zai maka ta'addanci irin su aka rike very light light abin nan weapons kawai aka rike amma da jita-jita ya zo an kashe sai da manzo Allah an kashe sai hankalin sabai ya tare Allah ta kai wa zai mu mu baya ga hannuna a mutu kawai manzo Allah ya miƙa hannu kawai zai mai mubaya ya ce to gana Usman ɗin ba an ɗora hannaye duka manzo Allah ce gana na Usman an yi abun fa yana can makka amma ana ce bai a canjin ba kuma da da shi aka yi ba na'am so faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadihi sai manzo Allah ya miƙa hannun shi na dama yace hadhihi yadu usman ga hannun sayyidina Uthman gashi faƙala ibn umar izhab biha al'ana ma'ak yace ce ka je ya rasulallahi al'ana ma'ak halin usman yana tare da kai ta wanzu Allah ya yi mu baya on behalf of usman ya ɗora na shi kuma halin manzon Allah ne ya representin na sayidina wa ya kai shi daraja kuma a wannan wajen eh to amma duk da haka ya cancanci hukuncin kisa to kaga waɗannan laifuka na takwas tara goma ɗin nan kaji su kuma kaji yadda asalin su yi al-ma'akazul hadi ashara laifi na goma sha ɗaya da aka tuhume shi da shi har aka kashe shi wai lam yaktul ubaidullah ibn umar bil hurmuzan dan umar Ubaidullahi dan umar kun san akwai abdullahi dan umar akwai ubaidullahi kuma ɗan Sayyidina umar lokacin da wannan ba yahudan abu lu'ulu atal bajusi ya kashe Sayyidina umar ya kashe shi to sai labari ya tabbatar da cewa wanda domin da ya kashe Sayyidina umar ya riƙe wani irin wuka ne wanda kotan a tsakiya take wuka nan kaifi ne nan ma kaifi ne ana iya suka ta haka ai suka ta haka da ya kashe sayidina uh, umar ya farka shi din sosai ya soke shi a makasa da aka zo za a kama shi duk wanda ya confronting din shi haka sai ya ya soke sahabai waɗansu a wajen kuma ya kashe abinda aka an ɗau wata ƙatotuwar mayafi ne kamar a baya sai aka je mai haka sai abun ya soki wannan mayafin sai da aka zo damƙe shi ɗin sai ya soke kan shi ya kashe kanshi kawai ina fata an gane ko to shi wannan hurmuzan din nan kun san shi shine ya gudu a can yakin yamama wanda yake shi ba zai ba shi yana so a kawo shi gaban Umar kun tuna wanda sayyidina Umar yace to zan kashe kai yanzu yace a bashi ruwa ya sha kun ga mutumin Farisa ne asali ba Yahuje ne mutane ne munafikai can da suka taso lokacin riddadin nan Shi ne da ya ya ce shi sai ya sha ruwa sai na umar ce to in ya ka sha ruwan zan kashe ka shine he yake din sai na umar ce to zan kashe ka ce a ai yi alƙari sai na sha ruwa to daga baya dai aka ce ya musulunta ko to duk irin wanda suke shuka shigo in ne saboda wata manufa ba wai don tsantsan musuluncin ba ne kun san yan rijjan da muka yi bayanin su akwai wanda suka da musulunci tsakani da Allah sun fahimce shi akwai wanda suka dawo ba da son ransu ba akwai wanda suka dawo da wata munaƙisa ta sa suka dawo to wannan yana ciki domin wanda ya kashe sayidina umar din confirm an gansu suna mitin da wannan din hurmuzan din dan sayidina abubakar abdurrahman bin abubakar ya zo zai wuce ya same su suna sun matse haka suna dan wadan tattauna kus kus kus sannan abdurrahman dan abubakar din nan ya ga wannan wukar a ajiye a gabansu lokacin da suke mitin din ya ganta lokacin da suke mitin kusan su uku ne suka haɗu suka keɓe suna tattauna shi ya sa ana kashe sayidina umar ya ga ɗaya fatin ne shi abdurrahman dan abubakar kuma ya ga wukan ne ya ce wallahi wallahi ɗazu na wuce su da shi da wani da wani suna mitin kuma wannan wukan tana gabansu shine ubaidullahi dan umar din ne yake sai ya kashe hurmuza kun gane dalilin kenan to shine sahabai suka hana shi shi dai kawai yaje ya kashe shi to shine ake ce sayyidina usman bai zartar masa da hukuncin kisa ba saboda ya kashe hurmuza dan area su kenan inda bayude ne dan uwan su yan ta'adda to ga dai kissa yarda take wal mashhuru ƙistar da ta fi shahara fi kutubi tarihi a littattafan tarihi annahu ba'da ma qatala abu lu'lu'ata al-majusi umar ibn al bayan abu lu'lu'ata al-majusi ya kashe sayyidina umar dan khattab kun qatala nafsahu shi din da aka zo kama shi sai ya kashe kansa lamma alqawul aba'ata alaihi yayin da aka jefa masa irin katon a baya din nan wani katon riga da limamai suke sawa alkebba katuwa mai kauri domin ya rufe ido ne duk wanda ya zo kai yana soki shi yana soki sai aka yi hikima aka ɗauko wannan abin nan sai aka jefa masa nauyinta da abin nan ɗinta sai ta ta lullube wukan ta da wukan bayan da zai bayan da zai sai aka gudu aka rungume shi sai ya kashe kansa falamma asbaha yayin da garin Allah ya waye asbahan nasu aka waye gari kama ubaidullahi bin umar sai ubaidullahi dan umar sai ya tashi faƙatala rajulan sai ya je ya kashe wani mutum ya lahu lahul hurmuza wanda ake kira da suna hurmuza wa kana majusiyan kun gani ba majuse ne dan farisa ne dan iran ne masu bauta ma wuta fa aslama sai ya nuna ya musulunta falamma qila lahu yayin da aka ce masa qala kana ma'a abi lu'lu'ata da aka ce masa kai ya mafa musulunta fa ubaidullah karka kashe shi kala sai yace kana ma'a abi lu'lu'ata al-majusi dalilin da yasa zan kashe shi yana tare da wanda ya kashe sayyidina Umar Abu Lu'lu'at al-Majusi din nan tare suka yi mitin aka gansu suna mitin suna zaune suna kuskus can gefe kuma wukar tana gabansu qabla maktali Umar bi salafati ayyam kafin kashe umar da kwana uku an ga suna ta yawan mitin suna ta yawan mitin suna ganawa suna ganawa wa bainahum al-khinjar alladhi qutila bihi umar a lokacin akwai wannan wukan a ajiye a tsakaninsu wanda aka kashe sayyidina Umar ɗin da shi fa zanna anna al-hurmuzana musharikun li abi lu'lu'ata fi hadhihi al eh kawai shi ya gansu yana jin an kashe sayyidina Umar ɗaya fatin da suke mitin ɗin, abu lu'lu'ata kuma da wannan wukan kawai shi da ya tafi ya diran ma wancan ya ɗauka kawai suna tare suka yi kisa in ma ba shi yake direct ba في yi flotin in kisan tare ne aka tura abu lu'lu akal ya zartar فظن مشارك لأبي لؤلؤة في هذه الجريمة فذهب إليه فقتله فيجي كشيش قاين دا عن سعيد بن المسيب قال إن عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن أبي بكر الصديق قال لي عبد الرحمن أن أبو بكر الصديق قال ga kalman da ya furta hina kutila umar a lokacin da aka kashewa Sayyidina umar yace ce kad marartu ala abi lu'lu'ata qatili umara wallahi na wuce ina cikin tafiya na wuce abu ata din nan makashin umar din nan wa ma'ahu jufainata tare da su akwai jufainatu na biyunsu kenan wal hurmuzan na ukunsu shine hurmuzan wahum najiyun suna ganawa sun keɓe suna kuskus ayyata na jauna falamma baghattuhum yayin da nazo musu a bazata ba su ankara ba ba su ganni ba yayin da nazo dab su tsaru sai suka dan irin kirgita din nan sai suka dan pretending kaman ba wani abu suke yi ba kamu sai suka miƙe maza maza suka tsaya fa min bainihim khinjar sai na ga wannan wukan sai ya faɗi daga hannun wanda suna miƙewa ɗin nan sai na ga wannan wukan ta faɗi tsakaninsu wukan ya faɗi a su lahu ra'asani wukan yana da baki biyu wa nisabuhu wasatuhu da inda ake riƙewa a tsakiya inda ake damƙewa inda ƙotar take fanzuru sai abdurrahman daga jin an kashe sayyidina umar yace da Allah ku yi sauri ku duba da wace irin wuka ce aka kashe shi fanzuru ku je ku duba mal khinjar alladhi qutila bihi umar wani irin wuka ne aka kashe sayyidina umar da shi fa wajadu al-khinzar alladhi na'ata abdurrahman ibn abi bakr sai suka samu wukan ne tamkar yanda ya bada bayanin ta haka suka samu wuka fantalaka ubaidullahi ibn umar to nan ne ubaidullah bin umar ya ce har da wancan to nan ne ya kama hanya falamma Faraja ilaihi yayin da ubaidullah dan umar ya fita zuwa ga hurmuzan kala sai ya ce in talik ma'i hatta zura ila farasi li ya zai ya samu hurmuzan ya ce da Allah zo ka dan raka ni akwai doki na anan yayi nan yayi nan ka taya ni in dubo shi Wata ta'akhkhara anhu suna cikin tafiya suna tafiya sai abdullahi dan umar sai ya ubaidullahi dan umar din sai ya dan ja da baya ja da baya bashi sai da ya koma gaban shi shi hurmuzan din ina fata an gane ko hatta idza ma ba sai da ya wuce baina yadaihi ala hufsaifi kawai sai ya kiran masa da takobi kawai ya kashe shi qala ubaidullah sai ubaidullah yace falamma wajada harra saif yayin da ya ji radadin takobi da zafin takobi qala sai ce la ilaha illallah sai ya furta kalmar la ilaha illallah qala ubaidullah wa da'awtu jufainata sai na je ba na gama da shi na kira jufainata da third party din nan da aka same su suna meeting shi ma sai na kira shi wa kana nasraniyan shi kuma kirista ne min nasarar hira daga kiristocin ƙasar hira garin hira falamma alautuhu bisaifi yayin da ya zo na diran masa da takwabi salaba baina ainihi sun man talaka ubaidullahi kawai ya ce sai ya tsada shi ta tsada shi kawai tafiyan idanun shi hana goshi kawai sun man talaka ubaidullahi sai ubaidullahi ya tafi faƙatala ibnatan li abi ta sagiratan kuma sai je samu yar abi aka ɗin direct makashin umar ɗin kawai sai ita ma ya kashe ta tadda'il islam ita ma tana pretending tana rayawa wai ita musulma ce wa arada ubaidullahi Allah ya da'a saiban bil madinati illa qatalahu sabyan shi hayyai abinda ya nufi duk wani wanda ya zo da ƙarya wa ya musulunta din na shi abinda yake so ya clearing din su abinda yayi niyan kenan fashtama al muhajiruna kai ay eh muhajiruna mutanen makka muhajirun al'awwaluna na farko sai suka yi mitin suka kira shi fana hauhu suka hana shi wata wa'aduhu kuma suka tsoratar da shi kun muka ce maka za a ɗau mataki a kanka in ka ce za ka zartar da wannan manufar taka abu ya tsaya a kan wanda ya kisa kai kuma ya kashe kansa ka kashe nan ka ce nan sanar da yanzu ka ce duk wata baiwa ko wani bawa da suka shigo da sunan su mutane za ka yi clearing ɗinsu a'a faƙala ce wallahi la'aktulan na su ce wallahi sai na kilarin insu ina gama da su wa ghairahum da ma waɗansu da wanda suka kashe shi da wanda suke da hannu da wanda ma ba su da hannu wa arraba bi ba'd muhajirina falam yazal amr ibn al as bihi eh waɗansu muhajirun ya ya nuna zai tasan ma waɗansu abin eh, ya bijirewa almuhajirun ya tasan musu ya ce yana na akan ra'ayinsa ba zai janye ba falam zar amru ibn al-as shi kuma amru dan as bai gushe ba bihi yana tare da shi hatta da fa'a ilaihi saifa hmm? sai ya mika masa takobi falamma da fa'a ilaihi saifa ataku sa'ad ibn abi wa yace ya talallaban shi ya talallaban shi sai da ya karbi takobinsa, ya bashi takobi yace ka takobi ya kawo yayin da ya ba shi takwabin sai sa'adu ibn abi ya zo fa akhadha kullu wahidin minhuma bi ra'si sahibihi ni hatta hujiza kuma sai yi ta zama a tsakaninsu akai ta zama a tsakaninsu akai ta nasiha dai a أقبل عثمان قبل أن يبايع له في تلك sai أو usman ya zo kafin a masa أمس baya. a wannan daren kafin a zaɓe shi a matsayin baya ina fata an gane ko hatta waka a abdullahi fatanasaya ya zo ya tarar da abdullahi din nan ubaidullahi suka yi wa juna nasiha sosai wa azlamatil ardu yawma qutila ubaidullahi yawma qatala ubaidullahi jufainata wal hurmuzan wa ibnata abi lu'lu'ata wato mutane sun shiga imuwa da damuwa kwarai da gaske ranar da aka kashe yar abu lu'lu'ata da shi hurmuzan din nan da jufaina thumma hujiza bainahu wa baina usman sannan aka eh, aka abin nan aka sanya shamaki tsakanin shi da usman aka keɓance su falamma stukhlifa usman ya da sayyidina usman ya zama to khalifa da al muhajirin wal ansar with immediate effect sayyidina usman ya kira muhajiruna da ansar dukkan su Faƙada ta ce ashiru alayya ina neman ku bani shawara fi ƙadli hadar rajul allazi fataka fiddi game da kashe wannan mutumin da ya kashe waɗannan mutane fashtama almuhajiruna ala kalimatin wahidatin yushayi'una usmana ala qatlihi wa jundun nasil a'zamu ma'a ubaidillah yawanci manya-manyan muhajirun suka goyi bayan saidina Osman cewa a kashe shi shi ubaidullahi da ya yi wannan aiki a kashe shi amma kuma wa jullun nasi majoritin mutanen gari al'azam mafi yawan jama'a su suna tare da ubaidullahi din suna goyon bayan ubaidullahi yaquluna li jufainata wal hurmuzan ab'adahum Allah saka ji suna ce Allah ne san da Allah tsine musu mutanen gari duk suna tsine musu saboda an kashe sayyidina Umar la'allakum turiduna an tutbi'u Umar ibnahu eh suka ce eh wato ayin ploti an kashe ba Umar yanzu ana sa a kashe ɗansa a haɗa shi da ɗansa kenan ku duba wata fitina da da za ta barke. a kashe ba an kashe baban shi yanzu kuma ana so a haɗa da ɗan shi Allah la'anci su hurmuza da su jufaina mutanen gari gaba ɗaya aka tashi a kai su kuma wanda suke goyon bayan sayidina usman da a very few yawa very few fa kasura fi zalika al-laghat wal ikhtilaf fitina da sabani da rigima ta so ta tashi Sun qala amru ibn al-as li usman sai amru ibn al-as yaje ya tarar da usman shi kadai yace ya amiral mu'minin ya kai amirul mu'minin zan baka shawara inna hadha al-amra qad kana qabla an yakuna laka 'ala an-nasi sultanu kaga wannan aika aikan da aka yi kashe sayyidina Umar da kashe waɗannan da wannan Ubaidullahi dan Umar yayi duk fa a lokacin fa fawa baka hannunka sun faru ne a previous menene government kafin kai ka zamanto a kujeran mulki ka bar a akan abin da ya wuce ne ba a zamaninka ba ne ba lokacin da kake da fawa ba ne ina fami shawaran da zan baka kenan kar fitina ta ɓallo rigima ka ga majoritin mutane suna tare da ɗan wanda suke tare da kai kaɗan ne fitinan da za ta biyo baya in aka zartar da wannan abun gara ka bari ka bari akan kawai ba a rijim ɗinka ba ne ba a lokacin da kake mulki da fawa bane ya faru ne a rijim ɗin waɗansu kai ka zo daga baya ka ɗane kujera ba a gwamnatinka ba ne aka yi ballantana ka zaman to responsible kun gane shawaran da ya bashi yawa an hun ka bar wannan kes ɗin kawai a rufe shi kawai wata farraƙar nasu an khutubati amrin mutane sai suka gamsu sosai dan nan hudu ban da Umar yayi eh, Amru bin as wantaha ilaihi Usman kai sai abu ya koma ma Usman wa wudiya rajulani wal jariya shi sayyidina Usman sai ya dauki kuɗi daga Baitul Mal sai ya bayar a matsayin diya a gare su ya bada diyan hurmuza, ya bada na Jufaina ya bada na yar wannan abu lu'ulu aka kun gane inda kesin ya kare kun ga dai ba a dai bar su a banza ba za mu dakata a nan mun zo kan gaba yanzu wa hunaka talafatu taujihatin za mu ji abubuwa guda uku da suka hana azartan mashi dan umar din abdullahi dan umar eh, ubaidullahi dan umar din hukunci za mu ji waɗansu defenses da suka hana azartar masa da hukuncin wanda ake ganin shi as defense ne Allah ubangiji ya samu dace ya yarda da sayyidina Usman yarda da sahaban manzon Allah gaba daya Allah ubangi mu ma yarda da mu ya hada mu da su Allah ubangi ya sa mu cika da imani mu zama da duniya lafiya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu